idan kana so ka ga ya kashe kuɗi to bari ya ga wata yan bazawara dizarriya mai shan kalangu ka ga iko Allah idan kana so ka ga ya kashe kuɗi bari ya tsere dan takarar kansila shedan ya zo ya ce wallahi in ka bari ya faɗi shikenan kuma sai ya haukace ya rinka kamfatowa in ba sa ba daga ƙarshe kuma Allah ya tattara shi da kansilan da jam'iyyar da fati da ƙuri'an ya koli koli da su ya kwana da kafa wannan ita ce babban matsalar mu wata coci in kaga girman cocin za ka yi mamaki shugaban coci paston yana diri wai an nemi taimako a cocin baiko da ake kawo a ranar lahadi an ba da naira wai an tara naira dubu saba'in cocin ba ta wuce girman masallacin kan ba yana cewa yaya za mu kare idan an shiga mulkin ubangiji taron mun nan a ce dubu saba'in kawai muka tara idan ya so almasihu ya ji wannan labari yaya za mu mu kuma sai ka zo ka samu katon masallacin juma'a sai a nemi taimako a tara dubu uku da kyar wai kowa ne menene tunanin shi wai kowa tunanin shi ai akwai wane akwai wane shi ba sai ya bayar ba kun ga taron mun nan kun ga taron mun nan wallahi naira nawa ake so a tara miliyan hamsin da biyar taron mun nan miliyan hamsin da biyar da ake magana da za a tara wallahi da kowa zai ɗauki sadaka a samu duk taron mun nan babu wanda bai bada sadakarsa ba sadaka ko me take kana da naira ɗari ka bada naira hamsin kana da talatin ka bada goma kana da ɗari biyu ka bada naira hamsin ko naira sittin ko naira kai ko naira ashirin ashirin a ce kowa a taron mun nan da ɗan agaji da mai wazi da alaramma da mai jan baki da adamu aliyu da kowa da kowa za mu cire sadaka mu bayar wallahi idan aka yi sa'a taron nan sai mu hada kuɗin gaba daya gobe chief lancer da call lancers in sun zo kuɗin da za su tara sai dai mu sai janareto mu sai carpet mu sai motar liman mu gina gidan liman da na ladan da deputy liman da deputy ladan da da da mutum ne muke da su anan to amma kowa da an ce sadaka an yi haka ya haka sai koma ya shiru za mu iya ba ku ansa ba za ku iya duk wanda yawa Allah alƙawari zai dauki sadaka ya bayar cikin abin da ya zo ya daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda yawa Allah alƙawari zai ba da gudunmuwa ko bi kankanta sai daga hannu ya ce Allahu akbar yan agaji ku zaga ku nemi taimako a hannun yanzu mu gani ne a sauka mu fara cikin wani dare kai yan agaji zama me kuke ku gani ku je ku fara neman taimako الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم نعم والله واسع ما الشيطان يعيدكم الفقر يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ‘Yan agaji ku zagaya ku nemi taimako, wato daga cikin sharrin shaidan bayan danne ku da zai yi ya hana ku aikata alkhairi to kuma akwai jefa wa musulmai mantuwa duk lokacin da kake so kai aikin alkhairi to idan ba ka ba shaidan sai ya mantar da kai Allah ya ce wala kad ahidina ila adama min qabl wala kad ahidina ila adama min qabl fa nasiya wa lam nazid lahu azma Allah madaukin sarki ya ce wala kad haqiqa ahidina ila adama min qablu kamin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mun ɗauki alkawari ga annabi Adam kamin zuwanka ma'ana mun ba shi doka wacce ake bukata ya tsare shine kada ya ci wata itaciya guda ɗaya fanasiya sai annabi Adam ya manta walam najid lahu azuma. Allah ya ce ba mu samu karfin zuciya ba wajen annabi Adam amma wannan mantuwa da annabi Adam yayi wato yana daga sharrin shaidan من تد دان ادم اذا زي تعيش ايكين الخير وإذ قال موسى لفتاه لا عبر حتى أبلغ مجمع البحرين لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Cigaba da yanar ma baka isa inda nake so ba. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا كايزو كايزو كايزو رأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنتني الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا wato a wannan lokaci da ya bukaci wannan yushau da yake tare da shi ya ce kawo mana breakfast ɗinmu sai yake ba shi labari yake cewa kana har aita yi zawai na ila sakarati ka tuna lokacin da muka ainihin aja zango a wajen wannan dutse inda a nan muka kwana ya ce fa'in ni na sitin hud na manta kifin a wurin saboda a wurin ne kifin ya rayu ya shiga cikin ruwa sai ce wa ma an hu illa shaitanu an azkura babu wanda ya mantar da ni wannan kifi face shaidan shine ya hana intuna kenan wannan ya nuna shaidan idan kana so ka yi aikin alkhairi daga hanyar shi ne shaidan sai ya mantar da kai idan kuma an kafa maka doka kada ka aikata wani aiki na sharri nan ma shaidan yana iya mantar da kai karshe sai ka zo ka fada cikin wannan sharri da aka hana ka ka aikata ya za ka ka samu wannan Allah madaukin sarki yace wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi na'am وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين الله يشاء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna yi wa ayoyin Allah izini. ana bidiya ana sabon Allah ana shegantaka to kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa'arib anhu wato ka kauda kai daga barinsu da wannan ne malamai suka ce duk inda ake aikata wani fasikanci kai ba a yadda ka zauna a wurin ba da wannan ne malamai suka ce idan yan bidi'a suka taru suna bidi'a to kai kuma ba a yadda ka zo ka zauna cikin su ana yin bidi'a ba ba inda aka ce in ana karanta qur'ani je ka zauna ana karanta sunna je ka zauna ana karanta wani littafin musulunci zai ka zauna amma aka zo ana karanta alburda ana faɗin kalmomi da suke tabbatar da shirka ga Allah madaukakin sarki ana ba annabi sifofin Allah to kai ba a yadda ka zauna a wurin ba kawai wani ya sha girki yana aminta za kuri bibi salami mazajta dam an jaramin mukulatin bidami to ba ta ka zauna a wannan ba yana wa inna min judika duniya wa barrataha ومن علومك علم القلوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكلك كلهم ذاك زونا اه بذاك زونا بقى انا ايوه النبي صلاتي زونا انا كانت دلائله اللهم صل على محمد عدد زينة عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على من حمله البراق اللهم صل على من أذله الجمام اللهم صل على محمد صاحب الوسيلة وصاحب الفريلة وصاحب المقام المعمود Allahumma salli ala Muhammadin ma na fa a ce tamayimu tamayimu ta cika baruri wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin, gairi. sai Allah ya ce fa in ma naka shaidanu. idan aka samu shaidan ma ya mantar da kai wannan hani ka zauna sai da ka zauna daga baya sai ka tuna Allah ya ce fa ta ka'udu ba da zikira ma alƙawmin zalimi bayan ka tuna Allah ya ce to karka kuskura karka yadda ka zauna tare da mutane azzalumai bayan ka tuna to kada ka sake zama tare da azzalumai kai ku saurara ku ji makircin shaidan ba nan ya zaya ba daga dare ka zo ka kwanta za ka yi bacci shaidan sai ya biyo ka ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan yakan zo ya yi wa ɗaya daga cikin ku ɗauri uku in yana bacci ɗauri uku shaidan yake yi wa ɗan adam idan ɗan adam yana bacci maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ka farka da tsakar dare sai ka ambaci sunan Allah sai ɗauri ɗaya ya kwance idan ka tashi ka je kai alwala sai ɗauri na biyu ya kwance idan ka yi sallar nafila ko da raka a biyu ce sai ɗauri na uku sai ya kwance sai ka tashi da safe cikin nishadi amma idan baka ambaci sunan Allah ba shaidan yana nan kusa da kai yana akwai sauran lokaci asuba ba ta yi ba da sauran dare to sai kai ta share bacci in kai wasa ba za ka tashi ba sai rana ta fito idan ya hana kai yin sallar nafila da daddare ba a nan shaidan zai baka ba sai kuma ya maka fitsari a ka saboda wulakanci kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ku saurara ku ji sharri shaidan ba a nan ya tsaya ba idan ka zo za ka ci abinci shaidan zai zo kusa da kai ya ji ka ambaci sunan Allah ko baka ambata ba idan ka ambaci sunan Allah to sai ya tafi ba zai tsaya ba amma idan baka ambaci sunan Allah ba shaidan sai ya sa hannunsa da shi za a ci abincin kuma wallahi shaidan bai da kunya har a cikin kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mika hannu zai sa annabi yana cin abinci tare da wani wancan bai yi bismillah ba sai shaidan ya gwamo hannunsa tare da hannun mutumin zai sa hannu a kwanan annabi sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun mutumin tare da hannun shaidan idan ka zo za ka yi jima'i da mataka shaidan ba zai barka ba sai ya zo ka shi shirya shi ma sai ya shi shirya a takbir ka kikkin tsare shi ma ya zama radi idan ka ambaci sunan Allah sai ya tafi bai da rabo a ciki amma baka ambaci sunan Allah ba kana sawa shi ma sai ya sa sai ku haifo yaro da kaga yaron sai kaga yaron ruwa biyu mutum mutum shaidan shaidan sharri shaidan ba nan ya tsaya ba idan ka zo za shiga gida shaidan sai ya zo ya tsaya a kofar gida idan kai sallama sannan ka shiga shaidan sai ya wuce ya ce bai da rabo a gidan amma idan kai gyaran murya sai ka ce wani dodo to kana shiga shaidan zai bi ka kuma in ya bi ka sai ya haddasa fitina a gidan duk inda kuskure yake shaidan sai ya nuna maka kana shiga sai ya fara nuna maka gadon kai ce kaga mata kannan gadon mata gagara gyarawa haka nan sai ka jiran kai na baci idan ka fito sai ya nuna maka wani abinci da yara suka ci suka rage ya ce masara tana mudu fiya naira ɗari da talatin ka ga yadda matan gidan nan ke bazaranci da abinci sai ka gagara gane yaro yana iya kuka a sa masa abinci in an sa kuma ya cin abinci kawai sai ka ƙara kumbura wani takalmin ka sai nuna maka shi a hanyar banɗaki ya ce sabon takalmin ka na kaga inda aka jefar da shi idan ka zo ka daga buta za ka je banɗaki sai ake rashin sa'a ba ruwa a ciki sai shaidan ya ce wai wai wai matar da tare na ka da ka jefe ta da butan to idan ba isa ba sai ka fara zaginta sakarar banza ka manta ba cewa yau shekara uku tana zuba ruwa a butar yau ne ba ta saka ba sai dan ya dawo wajenta ya ce ke baiwa ce kina ji ana zagin ki kin yi shiru a kasuwa ya sayo ki ba da hakoran ki 32 ya ganki ba kirama san sai ka ji ta fara cewa ba dai ni ba in baka shawara idan kana yi mata kana yi wa matarka surutu da bambami in ka ji ta fara cewa ba dai ni ba to full stop ka kashe kasa din haka ya isa ya isa kar ka wuce kar ka ce saiwa wallahi in ka ce saiwa shedan ya ce ki ce sai shi duk abin da zai faru da tafasa ta kone sharrin wane ne wannan sharrin shedan ba nan shedan zai tsaya maka ba har yanzu yana daga makircin shedan idan ka zo za ka yi hamma nan ma zai zo ya tsaya idan ka rufe bakin ka kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ka gama da shi amma ka wangala baki kana hamma baka rufe ba shaitan sai ya tsalle sai ya shiga cikin bakin kuma kazami ne a yake yake kwana kazami ne a shadda yake kwana kazami ne a juji yake kwana kai kazami ne yana kwana a cikin hancin mutane cikin majina idan an kana cike da majina shedan yana shiga cikin majina ya kwana hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi ina da luke kwana yace a cikin hancunan mutane in ka tashi da safe fara da tacewa ka bude baki za ka yi hamma ya yi tsalle ya shiga ciki kai ku saurara ku ji makircin shaidan da sharrin shaidan bai tsaya a nan ba in yi kokarin ya sa ka shirka kaki sai ya ce to ka zama fasiki idan ka ki ya ce to zama dan bibiya in ka ki ya ce to ai wannan makaruhi ne ba matsala aikata idan ka ki to halalli sai ya ce wuce gona da iri kawai sai ya ganka da bunjime wando kana share bititin ango idan ya buga ta nan gurin kaki sai ya dubi aikin alheri guda biyu wannan ya fi wannan lada sai ya danne kai hana kama yin lada da yawa sai ya sa ka kai mai yan lada ya kada ya dai ba da kai kenan ɗan adam bai da abokin gaba kamar shaidan shi yasa malamai suka ce min sharri ma khalaq wato daga sharrin shaidan wato da ainihin wato zuri'arsa wato ku nemi tsari daga shaidan ku nemi tsari daga zuri'ar shaidan malamai suka ce wannan ta yi daidai da wata aya a can cikin suratul muminun wa qul rabbi inni a'udhu bika wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin وأعوذ بك وأعوذ بك ربي أن يحضرون فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نعم إنه هو السميع إنه هو السميع البصير أنا آه، لما بيدد ولا عيبة فإما آه، فما بيكوز العفو وأمر بالعرف وأعرف العفو وأمر وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع إنه سميع عليم سوداء أقوى تسكي سورة الفصلت وإما وما دقبا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي ادفع بالتي هي حسن نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يا إذا برجيك هاي سوى يزو إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من Ibn Kasir ya ce wayannan ayoyin guda uku ba su da ta hudu a cikin Alkur'ani mai girma. ce da aka zo wajen abokin gaba na mutum sai aka ce ka kyautata masa. Kyautatawa za ta iya gyara shi in yana gaba da kai sai ya huce. Shi yasa dan adawa siyasa da an tura masa kuɗi sai ka ji ya yi dikamfin ya ce ranka ya dade ayyukan da kai na alkhairi a cikin wannan gari mu yanzu mun gane duk wanda ya adawa da kai yana adawa da ci gaban kuma karya yake wani kulli da ya faɗo aljihunsa abokin adawa na mutum kana iya canja shi da taimakon shi ko da masa kyauta ana iya gyarawa amma shi shaidan ba hanyar da zaka bi ku daidaita shi hanya ɗaya za a biya huce shine ya ganka a wutar jahannama shi in bai ganka a jahannama ba ba zai taba hucewa ba shi yasa shi ba sai ka kyautata masa ba shi ka nemi tsari kawai neman tsari ne kawai zai raba ka da shedan saboda abokin adawa ne da baya hada makaminsa idan ka ga ya hada makami to ya hada da kai cikin assembly da zai yi a cikin wutar jahannama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru illa Allah wa hada qubada ترجمتي يا شيخ ووعدتكم فأخلفتكم شهدي على ربك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوني ولوموا أنفسكم نعم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم wannan general assembly da shaidan zai wa 'yan wuta lahira kenan Allah ka sa ba ma ciki Allah ya sa duk taron nan ba wanda zai ji wannan jawabi na shaidan amin shaidan idan ya tara 'yan wuta zai ce 'yan wuta ku saurara na ji kuna guna guni cewa ni na halakar da ku to duk kowa da kowa ya saurara jita-jitan nan ta isa haka a saurara inna Allah lallai Allah wa'adakum wa'adal haq ya muku alkawari na gaskiya ya ce in kun bi shi zai kai ku aljanna in kun saba zai kawo ku wuta kuma ya cika wayanda suka bi shi suna aljanna ku kun saba ga ku a wuta wa wa'atukum ni kuma na muku alkawari na ce a ba matsala ku sheki ayar ku ku yi tsaye da hon ga dama malaman nan rashin aikin yi ne da suna da aikin yi wazin ma ba za su yi ba kai da kuɗin ka hana ka bushashi a ce sai kai sadaka sai ka taimaki addini daga duniya sai ka juna kowa ya iskancin sa ba matsala ya ce fa akalaftukum ya ce kuma na saba muku alkawari dama saba alkawari aiki na ne gashi an samu matsala ya ce wa ma kana li alaikum min sultani ba da karfin tuwo na ta ku ba ba wata kwawa da na yi amfani da ita a kanku illa an da autukum na kira ku ne na ce ina masu son zuwa wutar jahannama fasta jabtulli kuka ce ga ku ya ce to falata ni kai ku zarge ni wa lumu an fasa kun ku zargi kawunan sai ka abubakar ce sun taba samun wata laya sai suka buɗe layar su ga aka rubuta a ciki sai suka samu malamin abin da ya rubuta a layar falata ni wa lumu an fasa kun kaga wannan malamin ba sai an ce ba shaidan Ya ce ma ana bi musrikikum ni ba zan iya cire ku daga wuta ba wa ma an tun bi ya kuma ba za ku iya cire ni ba hana ni da kuka yi da Allah kuka ce ni ma ina da fawa In ni ka ma a bima ashraktumuni min kablu shirkar da kuka da ni da Allah na kafarce yi nayi bara'a na tare da ita Allah ya ce inna na lahum azabun Ali. lalle azzalumai suna da azaba mai radadi to shi da in ba ya ganka a na ba zai taɓa hucewa ba wasu malamai suka ce min sharri ma kalak wato dukkan kowace halitta tana da irin sharrinta har kai karan kanka kana da naka sharrin shi yasa annabi a kudubatul haja yake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai yake cewa na'udzu billahi min shururi anfusina idan annabi zai ce min shururi anfusina to kai ka fitantanta ka ce min shururi anfusina to idan ka faɗi wannan min sharri ma kalak duk wata halitta Allah da ke da sharri Allah zai kare ta daga zai kare ka daga sharrinta hadda mai kalmasan shehu hula daga gonar sanan da yake ko yar guduma to duk Allah ya kusan zangarawa sai Allah ya ce mai aya ta gaba da rafa Allah ya ce ka doki zari har yanzu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min sharri gasikin daga sharrin dare iza waqaba yayin da daren ya duhu wasu malamai suka ce iza waqaba iza azlama wasu malamai suka ce iza ba iza dakhala wasu malamai suka ce iza ba iza nazala amma dai duk ma'ana ɗaya ne domin asalin algasaku ba wai daren ne algasaku ba duhun daren shine abin da ake cewa algasaku kullu maswadda fa huwa gasiqun duk abin da ya baki ya duhu to ana ce masa gasaku shi yasa qur'ani ya ce aqimis salata li duluki shams aqimis salata aqimis salata kashi suratul isra'i shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr na'am inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqimis salata ka tsaida sallah liduluki shamsi wato a lokacin da rana ta karkata in rana ta karkata za ka yi sallan azahar za ka yi sallan la'asar sai Allah ya ce ila gasaƙin laili zuwa lokacin da duhun dare zai shigo za ka yi sallar isha da sallar magariba sai Allah ya ce wa ƙur'an alfajir da karatun alfijir wato an kira sallah da karatu ai wa ƙur'an wato wa salatul fajr da sallar asuba Allah ya ce inna ƙur'an alfajiri lallai ita sallar asuba kana mashhuda ta kasance mala'iku na halartarta don a lokacin ne ake canjin duti tsakanin mala'ikun rana da mala'ikun dare wayannan su koma su kai report wayannan su takin na assignment a ci gaba da maya. to a wannan lokacin ne ake yi kun ga sai aka ce gasakin lai kenan ba lail din ne gasak ba dugun da daren yake shine ake cewa me shine ake cewa gasakin kenan gasik wato ni sharri gasikin daga sharrin dare izawa wa yayin da daren ya duhu me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsari daga sharrin dare idan dare ya duhu ya zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da rijista a sahihul bukhari hadisin yana da rijista a sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana junuhul layli fa amsiku sibyanakum fa inna shayatina tantashiru hina izin fa idza zahaba ta'ifatun min al-layli fakalluhum wa aghliqu al-abwaba واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auku qirabakum waskuru ismallah wa kammiru aniyatakum waskuru ismallah wa adfi'u masabihakum rawahu al-bukhari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da dare ya shigo to yaran ku kanana kanana a kama su a tare su a kimtsa su a haje su a daki kar a basu su fita su fara yawo me yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shayatina lalle shaydanu tantashiru hina izin a lokacin ne shaydanu ke baje kolin su a lokacin ne shaydanu ke watsuwa idan aka bar yaro yana iya cin karo da wani mugun aljani sai ka ji yaro yana firgita da cikin dare mata ku ɗauki mataki akan wannan yara kanana yayin da rana ta fadi a kare su a tare su kar a basu suna yin yawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma idan wani bangare na dare ya tafi Fakalluhu kuna iya barin su su yawata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato wa aglikul abwab in za ku kwanta a daki kar ku bar kofa a bude ku kulle kofar daki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma in za ku kulle daki waskuru smallah ku ambaci sunan Allah kana kulle kofa kana bismillah saboda me shaidanu za su kawo ziyara da daddare suna so su shigo cikin ɗakin sai annabi ya ce fa inna shaytana la yaftahu baba mugallaqan duk kofar da aka yi bismillah aka rufe ta shaydan bai isa ya shiga cikin wannan ɗakin ba ɗakin ya fi karfi ko ifritun min aljinn ne bai isa ya shiga cikin ɗakin ba kun ga wannan duk da yaushe ne yake faruwa a cikin dare ne yake faruwa kenan akwai sharruka da yawa a cikin dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auku qirabakum salka salka ta ruwa da kuke da ita ku daura bakinta kar ku bar bakin abu ne wannan ya nuna a rufe randa wannan ya nuna a rufe drum na ruwa Wasu kurusmalla yayin da za ku ɗaure ko ku rufe ku ambaci sunan Allah a ruwayan imamu muslim ya ce shaidan dukkan jakar da aka ambaci Allah aka kulle ko randar da aka ambaci Allah aka rufe ko drum na ruwa da aka ambaci Allah aka rufe shaidan bai iya buɗe wannan randar balle ya sa muku wani guba ko wani bala'i a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kam ya ru'aniyatakum dukkan kwanuka da korai da kofuna annabi ya ce duk ku su da dare kar ku basu a buɗe wani shaidanin aljani na iya zuwa ya diga guba a ciki da safe a sa tuwo a ci a ci bala'i kawai ka ga alhaji cikin sa ya kumbura a rasa yadda za a yi da shi a je asibiti likita ya duba ya laguda ya matsa ya ce shi ba bai gano ba a yi jamani in ba sa ba daga can ta zarce shi kenan sai a wuce zuwa permanent site alhaji ka bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa ashiul masabih da dare in za ku yi bacci ku kashe fitilu a wani hadisin manzon Allah yake cewa fa innal fuwaisika rubama jarratil fatila fatuhriqu ahlal bai bera tana iya tura kyandir sanadiyar haka sai ka ga cewa wuta ta kama mutanen gidan su kone bayan wannan imamun nawawi yake cewa aljanu suna yawo da daddare duk inda suka samu haske can za su nufa idan kama fitila a kunne to nan za su zo watakila ba kai alwala ba kamin ka kwanta watakila ba karanta ayatul kursi ba kamin ka kwanta watakila ba karanta falaki da nasi ba kamin ka kwanta watakila ba karanta qul ya ayyuhal kafirun ba kamin ka kwanta watakila ba karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara ba kamin ka kwanta watakila ba karanta allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik ragabatan wa rahabatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzal wa bi nabiyyika allazi arsal hadithin bara bin azib ingantacce yana cikin sayyid bukhari watakila baka karanta addu'a wata hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace annabi na karantawa baka kamin ya bacci yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tab'as ibadaka wato hafsa tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maimaitawa sau uku ga sunnoni nan kala daban-daban watakila baka yi ba watakila ma da janaba a jikinka watakila kana kwance tsirara ka tsirara shaidanu sun kawo caffa to kuma sai yadda Allah ya bannar da za ta faru a gidan Allah kada ya san iyakarta kenan dare yana cike da matsaloli yana cike da damuwoyi shi yasa aka ce annabi ya nemi tsari wa min sharri gasikin iza waka ba sai Allah ya ce mai a gaba wa min sharrin nafasati fil sai Allah ya ce ka nemi tsari ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sharri minan nafasati daga mata bokaye daga mata masu zuwa wajen malaman duba daga mata masu zuwa wajen bokaye daga mata masihirta annafasat wayanda suke tofa wato yin tofi filokadi a cikin kulle-kulle mata sun shahara a wajen gargajiya sun shahara a wajen zuwa boka ku kalli ya zo a hadisi ingantacce hadisin yana nan a sahihul bukhari ba saboda mace aka saukar da ayar ba an samu wani bayahude da ake cewa labid ibn al-asam yahudawa su rasa yadda za da annabi wannan ba yahude masihirci ne ya iya sihiri sai suka hada kai da wani yaro ba yahude da yake shiga gidan annabi idan annabi ya yi kum gashin kansa ya zuba to ya tsino musu gashin sannan kudin da annabi ke tada kai da shi ya ɗan kakkaryo musu kayin kumɗin sai aka haɗa aka kawo musu labid sai ya samu dabino wata huda ta dabino dabinon namiji wanda ake kilili da shi wacce ta bushe sai ya hada sai ya wani siddabaru da wasu kulle-kulle sai ya je cikin wata rijiya sai ya saka ya binne aka danne da dutse a ƙarƙashin rijiya nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da ciwo domin sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah madaukakin sarki annabi har sai da ya kai ga bai yi abu ba sai ya ga kaman yayi malamai sun ce ta fuskar wahayi ne kawai wannan sihirin bai yi wa annabi tasiri ba duk ayar da aka kawo annabi daidai yake isar da ita amma a wajen harkoki na rayuwa annabi an fara kawo masa confusion saboda wannan fili aisha radiyallahu anha ta ce nan sai annabi yake ce da ni ya ke aisha Allah ya ban fatawa akan abin da ke damuna ta ce me ya faru ya ce ina kwance sai ga wasu mala'iku guda biyu hadisin yana cikin sahihul bukhari ɗaya ɗaya wajen kaina ɗaya ɗaya wajen kafafu sai ɗaya tambayi ɗaya yake cewa ma sha'anu hadar rajul menene damuwar wannan mutumi sai ɗaya mala'ikan shine mai bada ansa sai ya ce fa innahu madabu an masa sihiri ne sai mai tambayar ya ce waye masa sihirin sai ya wannan mai bada ansa sai ya bada ansa ya ce labid ibn al-asam sai ya ce da me ya masa sihirin sai ya ce gashin kansa ya samu ya hada da kumdinsa ya hada da wato fuda ta ainihin dabino namiji sai ya ce ina ya binne sai ya faɗi wata rijiya ya ce a cikin rijiyar ne ya je ya binne yana faɗin wannan magana sai annabi ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu da ainihin wato Zubair ibn Amma wato Awwam da Ammar ibn Yasir suka je suka kwalfe ruwan wannan rijiya ruwan yayi jajawur kamar an sa masa lalli saboda bala'in sihirin da ke ciki suka samu dutse suka daga dutsen suka ɗebo wa'annan tarkace daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke amma ayar ta zo sai ta ce wa min sharrin nafasati saboda al'adar mata ta zuwa gidajen boka mata da dama daga cikin kun zama mushrikai ba a sani ba yau in kana da mata kace zaka karo wata to shi kenan ka shiga rikici kuma sai a zo a samu uwar gida a ce kin san halin amaren nan na zamani kina kan yayanki za ta zo ta kada ki ki tashi tsaye menene ta tashi tsaye shine ta shiga bokaye matsiyaci ya je ta fada cikin bokaye ina kuya ta tafiyar ta kaiwa boka kuɗi sauran kuma sai da sake tattarawa a kwashi kujeru da kabot a sayo sabuwar buta bata saya ma sabuwar buta dan Allah ba bata yi sabon labule dan Allah ba bata yi wa daki ma dan Allah ba sai yanzu ta ji za a yi amarya sai a kwashi kamar kabar da kujeru a je a samu kafinta da Allah kai sauri ka gama matsiyaciya saura sati biyu ta zo ke ce matsiyaciya ke ce to kuma shikenan ta fara wajen boka ke ma awwar amarya sai a same ki a ce to baki san me yake faruwa ba wace ce kishiyarta ta mai da ita kurma wace ce kishiyarta ta makantar da ita in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba ita ma amarya uwarta ta shiga boka amarya ta shiga boka uwar gida boka uwar uwar gida boka kai kana nan kana neman masara karkashin fulanka akwai laya karkashin ka akwai laya inda kake alwala an binne laya cikin gashin kanta akwai laya inda kake wanka an binne laya an kawo ma zobo baka san me aka barbada a ciki ba an kunna turaren wuta wannan hayaki hayakin to akwai abun da boka ya bari shi ma aka saka akwai wasu ifritun minas jinnin suna yawa ciki kai kana can kana neman abinci watakila ma ladan ne kai a masallacin izala kana rabbana wa lakal hamdu kai baka san bala'in da ke cikin gidanka ba ku saurara ku ji mun je zariya mun yi wazi malam adamu aliyu shaida ne dr abdullahi pakistan yana nan alaran malam nasiru yana nan wata mata ce allahu akbar matar tana da kishiya kishiyar 'ya'yanta hudu duka maza ne kuma ita ce amarya mm. ita kuma uwar gida 'ya'yanta hudu duka mata ne mm. kawai sai ta ji ita ba za ta iya daurewa ba ai amarya ta kwace gida ya za a yi kawai sai ta shiga bokaye har ta je ta samu wani katon boka ai ya wannan ya wuce da iska ma ya kai da wuta kai ku saurara ku ji ta ce aiki take so a mata me zai faru ta karanta matsalar ta da damuwarta boka ya ce wannan bakin aiki ne akwai zunubi ta ce ba matsala za ta ɗauka boka ya ce za a kashe kuɗi ta ce ita yar kasuwa ce tana da kuɗi me kike so a yi tace ina so wannan mata da 'ya'yanta duka su shiga duniya kar kuma kowa ya tambayi labarinsu su halaka a duniya sai boka bayan ya mata bil ta biya sai ya kawo laya ya bata da ya bata wannan layar sai ya ce ki samu gawa ta mace sabuwar gawa ki buɗe bakin gawar ki sa layar a ciki a binne gawar da layar a ciki to wannan mata za ta shiga duniya kuma yadda gawar ta shiga kabari da layar ba wanda zai tambayi labarinta sai ta karbo laya ta zo tana tunanin ina za ta samu sabuwar gawa matar gidanta daga inda muke yin wa'azi su bika na kaiwa gidanta kana nan dare bata mutu sai wani abu ya faru sai yan wata ta mutu kawai sai ta je da daddare ne kuma mutuwar sai ta roƙo ta ce a bata dama ta kwana da yan uwarta ta a ɗaki ɗaya. aka ce ki kwana daki ɗaya da zawa ta ce yar uwa ta ce mata kallon ban kwana mata addu'a sai aka ɗauka da gaske ne sai aka ce to ta kwanta da gawa sai da dare yayi ta na tashi gawar an mata wanka fa an sa mata likafani karshe ta kwance likafanin ta fiddo kan gawar ta kama bakin gawar da tsiyatsiya ta buɗa ta ɗauki laya ta tura ci sai layar ta tsalle ta fado ƙasa ta sake layar ta mayar layar ta sake faɗowa ƙasa a na uku da ta tura layar a cikin baki sai ta kama bakin ta matse da karfin tsiya ta rike gamsa da gawar ta sandare haka sannan sai ta sake ta mai da likafani ta ɗaure ta koma ta kwanta da safe aka ɗauki gawa aka je aka binne to me ya kawo wannan labarin ita matar ta je aikin hajji ne da ta je aikin hajji har an gama aikin hajji an kusa dawowa sai take tadi da mata tace an ce a nan maka akwai dakin kaba ni tunda nazo ban ga dakin kaba ba aka ce a dakin kaba da muke zuwa muna kewayawa kullum tace ni dai naga muna kewayawa amma ba na ganin me ake kewayawa mata suka ce tashi mu tafi suka shiga kaba suka ce to ga kaba tace wallahi ba na ganin ta suka ce zo suka zagaya da ita ta baya inda ba cunkoso suka kai ta jikin dakin kaba suka ɗauki hannunta suka ɗora jikin dakin tace wallahi ina jin na taba wani abu amma ban ganin shi suka ce to kin shiga bala'i zo mu koma ai ba ma karami ba ai bala'i to da ta dawo ta shiga damuwa sai ta je ta nemi wani malami sai aka hada ta da malamin sunna sai take gaya masa abin da ya faru ta je kaba ta gagara ganin ɗakin kaba sai ya ce to watakila akwai laifin da kika yi wa Allah ne har Allah ya fushi da ki ya makantar da ke hana ki ganin ɗakinsa ta ce to laifuka akwai da yawa ya ce za ki iya faɗa mun wani ta ce sai in faɗa ma ƙarami a ciki to faɗa mun ƙarami shi ne ta bashi wannan labari ta ce wallahi malam tun daga wannan ranar nan take wannan mata ta tattara 'ya'yanta nan guda hudu ta shiga duniya ta mutu bata mutu ba ban sani ba ta ce wallahi kuma uwarta ma da ta haife ta yau wajen shekara biyar ba wanda ya taba tambaye ina take mijin mu har yau bai taba iya buɗe baki ya tambayi ina take ba mata me zaki samu a ɗaki kin zama harniya kin zama kafira kin zama mushirka kin zama yan wuta me kike so ki samu in kin zauna sai ne da kike ce kina so ki samu kan in kin samu kan dabawa zaki ko me zaki dishi kai mata ku ji tsoron Allah madaukin sarki yau ku ne manya manyan kwastomomin bokaye in an ce sabon boka ya zo suna ja ku za ku fara samu ramano na bokaye daga aljihun ku yake zuwa kin safi kuɗin cefane kin yi cuta kin yi adashe kuma kin tattara kin kaiwa boka kin sake zama yar wuta me kika samu boka kafiri ne boka annabi ya tabbatar mana arne ne kafiri ne boka qur'ani ya tabbatar mana da kafiri ne kai ku saurara ku ji a qur'ani daga daga farkon qur'ani har zuwa ƙarshen qur'ani babu mutum kwara ɗaya da aya ɗaya aka ce masa har ne aka kafurta shi sau biyar sai boka shi kadai aka kafurta sau biyar a cikin aya ɗaya ana ramma wa ba'u umma ta talu الملكين ببابل هاروت وماروت بنجيكا كارو ريكو لافني وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كونا سنكي سوكي كوما ما من أحد من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يوا ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة إنا لله وإنا إليه راجعون شاكة يا لرما لبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan ayar ta sa wa boka ta ce boka har ne sau biyar ku saurara ku ji Allah ya ce wa taba'u sun bi mata ya shayatinu ala mulki Suleiman da shaidanu ke karantawa akan mulkin Annabi Suleiman cewa da sihiri da bokanci ya mulki duniya sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman wato asalin magana wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman ba boka bane to tun da boka arne ne to sai aka kira shi da sunansa na yanka maimakon a bashi inkiya maimakon a bashi nickname sai aka bashi original name wa ma kafara Sulaiman ai wa ma sahara Sulaiman malamai suka ce asahiru kafirun bi hadhihi al-aya sai aka ce walakin na shayatsi na kafaru shaidanu su ne suka zama kafirai me yasa suka zama kafirai yu'allimuna nasa sihir suna koya wa mutane sihiri an kara wa boka kaula ta ko ba kara masa wa ma yu'allimani min ahadin wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin Allah yace ba su wayannan mala'iku guda biyu ba su kasance suna koya wa wani sihiri ba hatta ya kula balle ma har su ce inna ma na hannu fitnatu mu fitina ne jarabawa ne fala ta kafur kada ka kafurta domin sihiri kafurci ne nan ba an kara cewa boka kafiri ko ba ce masa kafiri ba sai aka sake cewa ne wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum Allah ya ce wa yata'allamuna suna koyon ma yadurruhum abinda zai cutar da su shine sihiri wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba malamai suka ce sabo sabo karan kansa yana da amfani ko da yana da cuta abinda bai da amfani cuta ce zalla a ciki kafirci ne kawai amma kai hatta giya Allah yake ya salu laka anil kamri wal maisir ya salu laka anil kamri wal maisir akwai wata fa'ida ko babu Kulki ma ismun kabiru wa fi ulinna. kun ga kiyaye haka ce a cikin ta akwai zunubi mai girma ko ba gaba? Wa wa fi wa ma akwai dan amfani linnasi ga mutane giya akwai dan amfani caca akwai dan amfani akwai dan abin da ka ci moriya zina akwai dan menene abin da shi bala'i ne a zalla ɗari bisa ɗari kafirci ne kawai malamai suka ce da aka suka ce da aka ce wa ya ta'allamu na ma ya zurruhum wa la yanfa'uhum an kara wa boka kaula sanne ta bayan gida karamin sai gaba ko ne kala sani wa ma hum bi darrin bihi min hadin illa bi idhnillah ai mu wuce wannan wurin Allah na ma yadurruhum wa la yanfa'uhum nan ma mu wuce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah yace wa laqad alimu hakika sun sani man ishtarahu duk wanda ya sayi sihiri ya biya Malam fil akhirati min khalaq bai da rabo a duk wanda ba kafiri ba in ya mutu da zai yi shekara miliyan ko biliyan ko triliyon a wutar jahannama akwai ran da za a cire shi a kawo shi aljanna yana da kalak sai ya je aljanna daga ƙarshe wanda shi bai da rabo komi kankanta sa a shine kafiri original da haka ce malahu fil akhirati min khalaq malamai suka ce nan ma san ne aka sake ranta bawo buka mu kara gaba mana ولبيس ما شروا به أنفسهم التكبير boka kafiri ne kwastomomin bokaye daga mata sai 'yan boko da 'yan siyasa ka ga jif mala tana shiga kafasa tana shiga majamfari ka ga 4 or 6 ko 6 or 7 tana ratsa kalgo za ta shiga wani kauye ka rasa me zai kai shi akwai wani gingime nan bukata hatta malanta yau idan ka ji an ce maka malami mutum bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai komai amma an zo lissafa malamai a Najeriya sai ka ji an sa sunansa wallahi boka ne duk gigima malaman nan da ba sa wa'azi ba sa karantarwa ba sa da'awa ba sa koyar da sunna ba sa isar da sakon Allah amma da an ce manya manyan malamai ka ji su za a fara kira ka ji sunan su a rediyo ka rasa me suke yi katti kattin bokaya ne bukakken harra ne sai ka haɗu da su a wutar jahannama na tajar wa min sharrin nafasati fil uqad sai ka ce me ومن شر حاسد إذا حسد الله يتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم كان يمزعني لك شر من حسد يا إني حسد إنا لله وإنا إليه راجعون كاي التكبير واتو حسد بلائج asalin hasada ɗabi'a ce ta Yahudawa wadda kasirun min ahlil kitabi wadda kasirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara wai saboda me Allah rama hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq to pur stop da wata cikin suratul na'am ai baka yi ba hatta kabir فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به